Makasudin taron bana shine bunƙasa kasuwanci da zuba jari tare da ƙirƙiro damammaki tsakanin kamfanonin Amurka da Ghana da kuma nazarin masana'antu da na'urorin zamani a matsayin hanyoyi da za su tabbatar da tsarin kasuwa ɗaya a nahiyar Afirka. Da yake jawabi a wajen taron kasuwanci tsakanin Amurka da Ghana na shekarar 2022 wanda aka yi taken yin amfani da AFCFTA don inganta haɗin gwiwar kasuwanci tsakanin Amurka da Afirka wanda ƙungiyar 'yan kasuwan Amurka a Ghana ta shirya. Mataimakin sakataren ma'aikatar kasuwanci ta Amurka Don Graves ya ce Amurka za ta ci gaba da ƙarfafa hulɗar kasuwanci da Ghana domin taimakawa ƙasashen biyu su samu ci gaba. commercial relationship. I'm hoping that we can take that 2.7 billion or somewhere around that range and double it zan so a samu dangantakar kasuwanci mai ƙarfi ina fatan za mu iya ɗaukar wannan biliyan biyu da ɗigo bakwai ko kusa da hakan kuma mu ninka shi cikin shekaru biyu ko uku sannan mu sake ninka shi cikin 'yan shekaru kaɗan bayan haka ya ce ya kamata a ci gaba da hulɗa tare don cimma burin gyara harkokin kasuwanci yadda zai wa ɗan amurka da ɗan gane sauƙin tattaunawa da hukumomin juna akan kasuwanci mr graves ya ƙara da cewa Ghana has stood with the United States. The United States will stand with Ghana going forward. Ghana ta tsaya tare da Amurka kuma tilas ne Amurka ta tsaya wa Ghana don ci gaba domin ta haka ne kaɗai za mu iya tafiya tare. Ya ce Amurka za ta ƙarfafa wa 'yan kasuwanta gwiwa yadda za su yi la'akari da kasuwar Ghana tare da zuba hannun jari yadda yawancin matasa za su samu aikin yi. a hirarsa da muryar amurka masanin tattalin arziki hamza adam attijani ya ce bude sabon bankin ci gaban ghana da aka yi kwanan nan zai taimaka wajen cimma burin ƙara danƙon alakar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu alakar kasar Ghana da kasar Amurka alaka ne mai kyau wadda yake wannan alaka ya yi tsawon lokaci ana tafiyar da shi musamman ma lamari na kasuwanci. Akwai wani kungiya mai zaman kanta da suna Fitch sun nuna cewa kasan Afirka baki daya kasar Ghana ita ne kasa na biyu idan aka ja ka saka hannun jari ba za a ji tsoron hasara ba. Sun nuna cewa lamari na security Ghana ana zaman lafiya gwamnatin kasar Ghana bai damun masu kasuwanci cikin gida takardu da ake yi ba mutum dama ya zo ya yi business Ghana na da sauki ba za a wahal da mutum idan zai zo ya yi business ba da sauransu wayannan ababa ne suka nuna cewa gana ita ce kasa na biyu idan muka duba shekaran ga 2022 daga watan January zuwa watan April cinikayya da Ghana ta yi da america ya fi kudi kimanin 1 billion dollars shekaran jiyan nan gwamnatin kasar Ghana ya bude wani banki mai suna Development Bank wadda wannan banki aikin da za su yi ya yi kama da irin ababen da Don Graves ya fadi banki ne da aka bude shi za a taimaka ma masu kananan sana'o'i musamman lamari na rance da sauransu to ina jin idan aka yi aka tabbatar da wannan muna sa ran ekonomin ghana zai farfado kuma zai bunkasa a samu yadda ake so taron ya samu halartar jami'an gwamnati daga kasashen ghana da amurka da shugabannin afcfta da 'yan kasuwa da hukumomin tafiyar da harkar cinikayya ministan kuɗi kenan furata da ministar sadarwa osla osu ekufu su ne manyan baƙi a wajen taron Idris Abdalla Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.